بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين إلكو يمالك كانوا إلي من سيرة كردنغنا هنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم tilakari kotoyo kadon ko tabu cene hay kal fawi kilse ngadi hin ka نانو ngadi ngano في سيرة النبي المختار تلادي الفايدة تهيكا نندبي من فاجي كلكم ما كنا أبرز نمبكي باز دبو هنزا نبنا irikyo yodon to paasi zon fo na waranza kini fo aɗo kabara coyiɗiɗi gow ko gata ceene ceene iri naate ki waranka cinigu waran kakini duntenor dun to mahune mana sagurguro ka kargai kene irpe pibir masunan atakama yara ta irgai yugi makku ka toya dirba guna za manam handugun da kibir waikinin za 2017 ngano irkayya si hon ka dobu yo ba te atama group yo ka wajiri don guna kuna de irbayin ka kene za waali silte haade ka ka waranka cinuguri a kurkay a kummayonindi irkuemanam irinki hay ka anari hanfani dabara boroba ba waasi zenoyino groupe yiɗi coro kuna kono inchallah erinam groupe tagoy kan tonton kueneni ma yiiti kada mum sesa sinteyiɗi ceene ceene halid mowoto hohene o irkuemannomaka ko to من كائر دون هي كائر كي نانو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتكا من كتك هجرة من مكة إلى المدينة أخرو كتك مدينة كنا كبيكا كبي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع من كائر دون كينا كان يدوهن نو ani matoyani jinaborodi kurpayga wakati ka rasulullah sallallah alayhi wasallam na dirodi tengan na irumoygenbo sayidna aboubacar nkay zummu nhorodindi jamadi nki hay kam biti mayno rasulullah indi sayidna aboubacar anam a bitimetengabate ngatunu kifo kaatugu ka andebigoluyu nana tukudi koto ka bukate na andebise sallallahu alaihi wasallam jama kurudiya kadiya nun ka buka gono wari ka goro ya kuna di ngano iri pedi ya di <clears throat> anaki hon boronin na harkusu wa kuinu wa kuinu mu mu harkus tere kuri nara churuli na muna ya eh, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa katika nzumu Madina kuna di wakati di kan nzumu Madina kuna ana sayyidina Aliyu na maka kuna adukana sayyidina Aliyu nan ke tafa bongo nga bongo bine ana diya ka diga ngambo ngono ande bina nganam nga ki hay ka aliyu goro madina eh, maka kuna di ifo ganna an ki hay ka na ande bi sallallahu alaihi wa sallam amana ka gunu ado za ana tan dibi jina nga ke muhammadul amin muhammadu ka baraw ko nanante amana di agoro anduwa ka yiti kanu maka buruse anaki ka kan ba ka wiya an yala nan bisan nan hayyo indi nga sidna aliyu goro jibri hinza binni nga na haydiyo zaka nonon se kanon se kabini nga tunu kan de bigari sallallahu alaihi wasallam bi qiba wa nazala ala kulthum bin al-hadim to nindi ande bi ci hayka ngan na sidna aliyu goro madina di kuna ka ton tonon na sidna abubakar boron maki hay kan fara ka kai paraka nsu bai tanka in yayi nunka gono nan mana yayi kulpa nan indi inda debi goro ka gono madina mana har kai kuna silama tere gi hune yusenni ana jingirkini ana gina ka kai ko kare ke ji andai ka kani jingire non gina ka sintin na kiniyo handuyi dubanna رسول الله صلى الله عليه وسلم نا كي كان زيد بن حارثة نا أبا رافع نا نسمى مكا كنني مكي كان أمنيالي نندي كان كنن كان فاطمة وأم كلثوم نا أم المؤمنين سودة نا أم أيمن نا أسامة بن زيد كي هي كان في كان لا كان كنا نا إركات أن يوكا كوغون كويني عبد الله بن ابي بكر نان كي هي كان ابو بكر من فامي زكا كان نا ام رومان نا اسماء وعائشه رضي الله عنهم وعنهن جميعا هم بيدو بنان ويا ان كي هي كان نان دي سيدنا ابو بكر غاريني ما كنا اي مدينه كنا تو نيو هجره بنان سلام يو كي هي كان دي بنكو غوري جنو يما كي هي كان نيو هونو مكا دي كنا كمدينه

ambika adika ne rawo ki haika a ana ta ya aba ya? abu haya ron ga ke suhaib rumi na ya nindi borakin ne kan gono asirama yo kamma su to banna ba mai kuru gurge an ki haika a hunuka ka madina nan hungun sai na sin na haikan batanga kadukan tamma bisa ta bani mo sika isikoten sai kunano وركاين بوكو تابندي كنونو الوليد بن الوليد وإياس بن أبي ربيعة وهشام بن العاص نقول بيو النبي صلى الله عليه وسلم لا باري تواغا كان بنكو وهلا نندي نا بنكو مالي إنسي أجنجالي يكونا ko mare warkayun nan ikifiriyu diga alfayi goku cikene alfanutu mene سنتيو doyo نويا nindi ngono na nawayadi kuna ala silamu yadi kuna jamaa foka ka tun kaci to ankina bu ko su zururi ntunu mayo kai de gum mayo wi man wi kai bi amali butuli ko huniyo dite na wayo tete hali norpe kai biri na mtutuma nkaci haika mfefin na makadi kaka madina kuna na wayo di bongo madina di kan ka kogono aka kai kipara fo kan gura kuna bina bibi kuru kai ki haika a fakanga. Ka afakanga kasimanna warkayo kamerun tobanna zamaka nan fuyo nan kite nan mene almaniyun nan haya tutuma nga di bina bibi gonon ga. Eh, madina ye ka kai ki para foka zangai buru buru kai ko fakayo para diga nindi ashabiyu di zangai buru buru ki haika kubun bitani النبي صلى الله عليه وسلم أماره اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها إن ركاي يبين لما تهي كان مدينة بك سندام لبني زنكا مكة بك سندام لبني أما نرمنا بك سندام سبما بسالس مكة كيا ركا على فيا دمول ساكنا بنجيو كانت dei kanereyu warka nesinna payno warka nesinna baskiliyono innor pe keyɓerin pey teremaki haika innal barka damuri se mariyodi kurkur penna bonjoydi konani zangay ka ki hayka agono paradi konan madaya kup ka pey ka furu johfa kamme para ka mufono ayanindi nindi ngar pena mariyodi yi asilamoyo la karkaniyo ci haika. a kense madina kuna nga dirŋayo ka hay kayo ndum honne ñoŋ modi ŋar koyena barani yote kense madina kuna nganci hay kam ba madina di madinati rasulillahi sal allah alayhi wa sallam inor toye koy wiiri anci hay kana bon kani te il yo bon wose ka ka il gomini adini mana zimbiri na hay kalbo ma ko adini tenna assalamu alaykum wa rahmatullah